madariju eh walau raiza anna al-khawf ash-shadida min al-uqubati al-azimati yujibu insida' al-qalbi wa inqila'ihi kuma shakka babu tsoro mai tsanani tunda ba ana maganan tuba ne aiko kaga tuba ya taso daga tsoro tsoro mai tsanani min al'aqobati al'azimati yujibu insida sida alkalbi yana haifar da fashewar zuciya wan khila'ihi da wanta can inda take a ƙarshe ma wani lokaci mutum na iya mutuwa wa hadha huwa taqattu'ihi wannan shine yayyankewanta wa haza haqiqatu tauba wannan shine tuba na gaskiya li'annahu yanqati'u qalbuhu tunda zuciyarsa ta yanke ta bare ta fashe hasaratan alama farrata minhu saboda bakin cikin sakacin da yayi wa khawfan min su'i aqibatihi da tsoron mummunan abin da zai biyo baya tunda ba matsalan bakatar wa to abin da ke zuwa fa wa man lam yataqatta qalbuhu wanda zuciyarsa ba ta yanke ba fi duniya ala ma farrata hasaratan wa khawfan taqatta fil akhirati a isa za ka gani ko mutum ne zai ce maka ya tuba daga gare ka ka kalli idan shi ka kalli motsinsa ka kalli yadda yake ce a ah, wannan dai ka gaya wani katuwa. amma ba ni ba kwata-kwata ba alamar ya karyo ana baka baki ne daga cikin baka bakin ike nuna maka ba to misalin aji ba sai kai haƙuri ba me kake so a ce kai haƙuri to yi haƙuri shi abun ya kai za ka saki ce dole ai ba nema nake a tuba ba mm, mm, mm, kawai abun da nace gahayi na ka yi nawa shi kenan wai duka ce cina kan cinawa Eh? sai dai mummunan zama ne to dole an san akwai wannan mummunan zaman duk da wannan mummunan zaman ja harkan ka jihar harka kakka sake samun baki a harka ni ma ka jira ban ƙara sa maka baki a harka takarta mutum ina baka baki yana kaman ya taso ya doke ka eh? in banda ba don ya san cewa dukan ka baraka duku ba da dukan ka ya zo baka baki ya zo ne kila da Allah ya dan bubbuge ka kai duniyar da masifa ce wai idan ba ka fi karfin mutum ba bai isa bi ka ba don dai bi ka dan mutunci a a yau babu shi in ma ka fi sa ta in aka tashi aka gamsa za ka iya babballa shi wa in ma ka fi sa ta hanyar jama'a in yayi wasa za ka karya shi ka sa wani masa kaza ka sa wani masa kaza amma in dai ba haka ne ba to malam ba da mutum ya bi ka to wanda ko ya bi ka akan wayan ai ba bi ka ke ba kwata kwata kana rike da shi ne da karfi yau haka duniyar take ta katta an fil akhirati idza haqqat idza haqqatil haqa'iq wa ayana thawabul muti'ina lahira kenan ga an fara ganin sakamakon masu da'a wa ya qabil asina fala min taqattu'il qalbi in dai tuba ne to dole zuciya sai ta fashe imma fi duniya wa imma fil akhirah wa min ta taubati ina da yawa gobe ma sai mun abin nan tun da an samu matsala tun farko a bashi ya Allah ya kai mu gobe ajaniha